na rance da Allah yana waɗi ma wallahi rai ga ta maran min ta ƙarshen raina wayo ta mara min shi ya mare ka ta maran ai gwanda ma ta maran ta kwaɗa min mari da wanga rainan wayo da ta yi min i ta raya a ce iri na big boy wai ina soyayya da ita wata tana soyayya da wani a yau me ne a ciki mina na ba gara kai da yawa ba ka more morewa ka so ana ka so ana an kai ni kullu wallahi komi na iya haruwa kwanakin ga na rance da Allah komi ina iya yi wallahi wallahi wai dan ta nemi wani ta yi soya da wani zainab ce ko ba ita ta ba kai baka san kahirin kishi garan ba ba ita ta ba zainab ta ba maryam ba ita ba wa amina ne na ce ma ba ita ta ba to sadiya ne ko ai ba ita ta ba Sweet what? Bai kiss ce ko? Ba na ce ma ba ho ita ta dubbat. Sweet. Ah, eh. What? Mamakin abin gana ne kai. Farida ba ita ta. Aisha. Duk ba ita ta ba ta cikin. Saude. Ba ita ta ba. Ramatu. Ba ho ita ta ba. Dijangala. Eh. Ba ita ta ba. Bintu. La ila. Kamu. nan iska mai wadannan manza. kai ka nemi sun fi hamsin ka ce ita bara ta nemi wata wa maza kun rena wata wa